Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. ‘Yan siyasa da ma ‘yan ba ruwanmu na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan yadda aka ɗora Sanata Abdullahi Adamu a matsayin shugaban jam'iyyar APC. Abdullahi Adamu dai shi ma ɗan jihar Nasarawa ne, kamar yadda ɗaya ɗan takarar da ya nemi shugabancin jam'iyyar Sanata Umar Danko Almakura, wanda shi aka fi kyautata wa zaton zama shugaban jam'iyyar ta APC musamman ma saboda shi kaɗai ne wanda ya yi gwamna a ƙarƙashin inuwar CPC, jam'iyyar da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa a shekarar 2011. A jihar tasu ta Nasarawa dai ana yi wa Sanata Abdullahi Adamu lakabi da maye, shi kuma Sanata Umar Tanko Almakura Aljan. Daga ina suka samo waɗannan sunaye na maye da Aljan kuma me suke nufi? A ƙarshen babban taron jam'iyyar ta APC da aka yi a ranar Asabar ɗin ta gabata, sai ga maye ya lashe Aljan. Yaya aka yi haka? Ta yaya maye ya cinye Aljan? Wannan shine batun da shirin namu na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. mun gano yadda maye ya cinye aljan a babban taron APC na ƙasa, mun faro ne da jin ta bakin wani makusanci kuma ɗan gane kashenin almakura wanda ya fara da bayyana sunansa. A farko sunana Aliyu Mahmuda wadda aka fi sani da sarkin yakin almakura. An haife ni ne a karamar hukumar nasiya ta jihar Nasarawa mahaifan almakura. Na'am, wai da gaske ne kuna kiran almakura da aljani? Wannan haka yake. ba wai wai ba da gaske ne. Me yasa kuke kiran shi da aljani? Wannan suna ta yi asali ne ta yadda mai girma sanata Umaru Tanko Almakura ta yadda yake gudanar da siyasarsa wadda duk inda ya shigo za ka gani kamar ba ma aljani ba gani za ka yi kamar da taron mala'iku ake yi. Wannan gaskiya ne. Me yasa ka ce haka? Saboda bai taɓa fito neman abu in dai har zaɓe za a yi ya tsaya a takara da wani wadda ya da cewa a yi zaɓe talakawa su jefa kuri'a da ba zai ci wannan zaɓe ba shi ya muka ba shi aljihun. Na'am. To yanzu ga shi an zo ya tsaya takara kuna ta cewa hmm. ai aljani zai cinye maye aljani zai cinye maye gashi kuma maye ya cinye aljani. Ka dai gyara maganin ka. Na'am. Idan ka ce aljani ya ci maye ta yaya? Maye ya cinye aljani dai. Maye ya cinye aljani ta yaya? Domin yadda za ka fassara maganan shi ne, aika mu in gabatar maka da sanadiyar sunan almakura a matsayin aljani uban mayi ba don komai ba ne saboda yadda yake gudanar da siyasarsa bai yarda da ɗauki ɗora ba sai dai a yi zaɓe shi ya tabbatar da cewa ya ce in kuma za a kara tsakanin shi da wani har in mutum zuwa goma zuwa ashirin za su jefa kuri'a to na tabbatar tabbatar ma da cewa abokin takararsa sai dai ya haƙura saboda shi zai ci kenan ko saboda me eh saboda shi zai ci na'am na'am to hmm. yanzu da aka yi wannan yarjejeniya ya kuka ji shin kun amince ko kuma dai kawai kun haƙura dai kun zuba wa sarauta Allah ido mun dauki wannan al'amari kaddara ne daga ubangiji mun kuma san yadda aka yi abin ba irin tsarin da almakura ya saba da ita bane domin saboda wannan dalili ma zan kara ma da wata suna da muke kiran shi hmm. shugaban 'yan siyasan najeriya wadda ba a taɓa yin irinsa ba a Najeriya, wadda ya ɗauki alkawarin da bai taɓa karyawa ba, shi yasa muke kiransa da political gladiator, which a Hausance ɗan siyasan da shi ne shugaban 'yan siyasa, wadda kuma bai da uban gida sai dai 'ya'yan gida. Domin idan za ka karaɗa jihar Nasarawa tun daga ƙasa har sama ba za ka sami Ubangidan shi ba sai dai ka sami yayansa wato Ahmadu Almakura sarkin kwandare. Mm. To amma ka san kana ta magana cewa shi kamar shugaban 'yan siyasa ko ubangidan 'yan siyasa ko kuma kana nuna kwarewar shi a siyasa. Me yasa a wannan karan bai yi amfani da wannan kwarewa shi ya zama cewa shi aka zaɓa a matsayin eh. wanda za a <coughs> amince ya zama shugaban jam'iyyar APC ba. Wannan gaskiya ne. Makura mutum ne mai haƙuri mai jajircewa akan abin da jama'a mafi yawanci idan an aka ce maka manya ne suka taso akan abu almakura yakan jajirce ya kyale ba wai don wani abu ba don ya tausayawa na ƙasa da shi domin a wannan abu da ya faru ba almakura ne da asara ba ina son in ƙara jaddada maka bai yi asaran komai ba yana duba mana ne saboda idan ba a saba da yin zaɓe ba in an za a zauna cikin ɗauki ɗora a ƙasar nan to tabbatacce ba ɗan siyasa da zai iya yi yaƙi irin yadda almakura ya yi. Kuma almakura ya zo gwamnati ne a lokacin da muka fara sa masa suna da aljani ne lokacin da ya shiga gwamnati bai yarda da cewa zai na da ubangida ba bai kuma yarda ya ce wai dole dole sai ya zama ubangidan wani ba idan kana yaro ne yau almakura ya sa ka siyasa bai tilasta ma ka ce shi ka yaron gidansa bane ya yarda ka ɗauka cewa shi ɗin nan abokin siyasa ne kuma kai ba za ka kira shi yaron gidanka ba shi kuma ba zai ce maka yaro na ba in ya san abin da za ka iya yi ya san abin da zai iya yi maka. Na, to yanzu a takaice kana so ka ce hmm. kenan janyewar hmm. da yi ya bar wa sanata Abdullahi Adamu ya janye ne saboda ku magoya baya? Wallahi ya janye ne saboda mu saboda yau idan almakura ba dan mu yayi ba ni na so in sanar da kai idan almakura zai tsaya mu din da nake magana da kai za mu kai ruwa mu kai goro mu kai mari mu tabbatar da cewa wannan zaɓen an yi ta kuma an tabbatar da cewa dangwale aka yi aka ba wa wanda ya ci idan an baku kun yi zaben kenan tunda kila kai kai kana daga cikin delegate ne inda lokacin an ce za a yi zaɓe. ba ni daga cikin delegate amma ina da yakinin delegate za su zuba mana rubdugun kuri'u wadda za mu tabbatar da cewa mai gidanmu ya haihu yanzu ka ce shi fa bai cewa wani ya zama yaron shi amma kana cewa mai gidanku eh muna faɗan haka din ne saboda mun san mai gidanmu ne na'am eh dole ɗa ya ce da mijin iya baba ai hmm. to kawo yanzu kawo yanzu kenan a takaice ku magoya hmm. baya almakora kun ɗauki wannan kun karɓi kaddara mun karɓi kaddara bisa yadda mai gidanmu ya karɓi kaddara domin haƙuri yake bamu kuma cewa eh da mu mu ɗauki wannan al'amari bisa kaddara yadda Allah Ubangiji ya kaddara haka za ta faru. Aliyu Mamuda kenan wani na kusa da sanata Umar Tanko Almakura wanda ake yi wa lakabi da aljan. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta tunin Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa sai kuma ta Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Madalla Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya mayar da hankali ne akan yadda mayi ya laƙumi aljan a babban taron da APC ta gudanar ranar Asabar da ta gabata. Idan mai sauraro na biye da mu, ya ji bayanai daga bakin Aliyu Mamuda, wani na kusa da sanata Umar Tanko Almakura kan yadda sanatan ya samu sunan aljan da kuma tasirin sunan a takunsa da kuma gwagwarmayarsa. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin jin yadda shi kuma Abdullahi Adamu ya samu nasa lakabin na mayi da kuma yadda sunan ya shafi rayuwarsa ta siyasa. Sunana Umar El Faruk Aliyu. da farko dai shi sanata Abdullahi Adamu mutum ne wanda yake Allah ya bashi shi sannan kuma mutum ne wanda yake da nasibi a dukkanin lamuran da ya sa a gaba. Abdullahi Adamu mutum ne shi wanda duk abin da kaga ya sa a gaba yana nema to in sha Allahu yakan same shi. Mm. Wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa ake mushi lakabi da maye. Mm. Amma ba wai mayen yadda ake tunani a zahirin ba ne. Mm. in ka duba ko da a al'ada a zuciyar zamantakewa hmm. wani lokacin za ka ji ana ma mutum cewa wane ya cika na ci kamar mayi hmm. to a nan ka gaba, ana so a ce shi mayan ba so ake a siffanta shi da yanayi irin aiki na wani abu mai kama da maita ko makamancin haka amma ba wai mayan ne da ake tunani ba sannan Abdullahi Adamu shi a iya sani na da shi inda nake ban taɓa ganin ya kwanta jinyar ta, har mutane za a rika godo ana zuwa duba shi ana gaishe shi ba duk wanda ya san allah da muke gaya maka bai taba zanin cewa ga ran da ya kwanta jinya ta rashin lafiya ya kwanta rangaranga ba ana zuwa duba shi ba Allah ba shi lafiya da ƙarin gwiwa bisa lamuran da ya sa a gaba. Hmm. To ita ma wannan wani dalili ne kenan da ake ganin kamar yana da wani baiwa na daban. Eh kware kuwa wannan wani dalili ne da wato duk abin da tun tasowarsa yau shekara arba'in yana gwagwarmaya lamuran siyasa Abdullahi Adamu bai taɓa tsayawa takara ya faɗi ba. Wannan yana da cikin abubuwan da ya sa yake zama wani fitaccen ɗan baiwa da mutane ke kallon shi da wannan baiwa. Yanzu yadda ake mishi ikirari ana kiran shi da maye maye tunda misali maye ne wurin nasara maye ne a bangaren siyasa me yasa ba a eh. bari an ce zaɓe an dangwala ƙuri'a ba ya shiga ya fita san yadda aka yi aka ce ai an yadda kawai shi ya je ya zama ba tare da an je an yi zaɓe ba. Kai tsaye ba za a iya cewa ya shiga ya fita ya sa ko ya rinjayi waɗanda suke da ikon a shirya zaɓe don ka a yi ba. Wani abu ne dai da ake hasashen ganin hakan amma dai Allah kaɗai ya bawa kansa sani. Sannan a Najeriya kowa ya sani lida ko jagora ko uba a siyasar Najeriya shine shugaban ƙasa. Kuma shugaba Muhammadu Buhari ya ga dacewar sahalewa da amincewa shi sanatan Abdullahi Adamu ba don komai ba kila sai don sanin shi da yayi mutum ne tsayayyen ya tsaya akan ra'ayinsa mutum ne wanda idan ya sa abu a gaba musamman fannin siyasa yana da nasibi a kanta. Kuma wani sako da lungu na tarayyar Najeriya zaka tarar da Abdullahi Adamu ya san wani mai faɗa a ji a wannan wuri. saboda jimawa da ya ana dama da shi a gwagwarmayar siyasa. Ai a tarihin da na bayar na gaya muku cewa Abdullahi Adamu shi ne mutum na farko da ya zama minista a zamanin Margari Sani Abacha ba tare da shi soja ba ne amma kuma ya zama minista a wannan lokacin na gidaje da ayyuka. Sannan don haka barin ita jam'iyyar APC ita ta ga dacewar yin hakan wanda kuma ana ganin ma ɗabi'a zai zama kamar ɗabi'ar jam'iyyar ce za a ci gaba da gudanar da ita a haka. Ai an ga yadda abin ya yi tasiri a zaben shugabannin jam'iyya na matakin ƙananan hukumomi, matakin jiha da sauran gundumomi. Amma ba ka ganin a matsayin shi na gogaggen ɗan siyasa a bari a je a yi zaɓe ba shi ba ne in misali aka je aka yi zaɓe ka san kai ka ci wannan kai za ka iya toro ko ka ce ka ci maimakon a ce a yi an zo an haɗu ne aka ce an yarda kai ka zama kana ganin a matsayin shi na dan siyasa bai kamata a ce ya ba da shawarar a'a a bari a je a kada ƙuri'a saboda ni ma jama'a san cewa eh na cancanta kuma an zaɓe ni ne ba an bani bane kada ka manta demokaradiyya ake yi abu ne ake yi na rinjayen waɗanda suka ga dacewar a yi hakan kuma ko da a kundin tsarin mulkin ita jam'iyyar ta apc a tsari uku ne ta zo da su ko dai a je ga zaɓen ko maslaha irin wannan ko kuma janyewa a kan takara. Hmm. So su ni a fahimta ta a wannan gaba tun da aka ce kasan aka ce lokaci tuwo hausawa suka ce ba tuwon ba ya fi tuwon daɗi. Hmm. Shi ce mushi aka yi ka fito takarar nan ta shugabancin jam'iyya. Ai ka bai ma ba a ma fi ga bayyana shi cewar yana neman takarar ba sai a gab da abin nan. Saboda hmm. yana can zagaye-zagayen jihohin Najeriya yana jagorantar kwamitin sulhu wanda ake kira da conciliation committee kuma kowa ya ga irin rawar da ya taka a wannan mataki na jagorancin wannan kwamiti na sulhunta ‘ya'yan jam'iyyar APC a mabambanta faɗin tarayyar Najeriya. da haka a barin aje a yi zaɓe kuka a yi zaɓe ko shi da bakin shi ya faɗa ya ce baya shakan aje a yi zaɓen. Amma tun daga abin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya ce yana so a yi. Kaga falin lailami shi ba shi da ja kuma shi mutum ne wanda yake biyayya da shugabanci sannan ya san wane ne shugaba Muhammadu Buhari tunda da abin da ya ce yana so in ya fito ma ya ja da ra'ayin shugaba Muhammadu Buhari zai zama kamar faɗa mishi ƙasa ne ita yi. Umar El Faruk Aliyu kenan wani na kusa da sanata Abdullahi Adamu sabon shugaban APC. Tuma sauraro abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. sai mun sake saduwa da ku a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jimrau, ni Muhammad Awul Suleiman ke cewa ku huta lafiya.